bari ku ji idan aka je can ba wani abu za a yi ba fa zama zai yi ya kalle ku ya ce ku yi wasa da junanku wasu ba sha'awa ba ne yasa suka shiga yin wannan wannan harkan lesbian wasu saboda kuɗi ne dama kusan cewa duk wanda zai ce ki zo min da abokananki ya zauna ya naɗa kafa ya kalle ku kuna yin abin da za ku yi akan gado kun san wannan mutum ba karamin kuɗi zai baku ba wata ba ta yi niyan yi ba amma sai ki ga kawayenta sun kira ta gefe su ce mata ai ba lesbian ba ne ai ba mu saba yi ba ko don mun yi yau ai ba laifi ba ne ai wannan kuɗin ki bari ya wuce kina da bukatu da yawa ki tuna za ki yi kaza kabba ki gamu da kuɗinmu ki dinga tunanin wani abu kaɗan mu je mu yi kawai bayan yau ba lalle mu kare yi ba wannan shine yake sa me wasu mata suna shiga lesbian aka yi yau kika ji daɗi let azam yau kin yi shi saboda kuɗin ne idan aka zo ta ce haba kin ranan ba ai kuɗin ranan and that's how you go you go you go on your own sai ki ji me ra'ayin namiji ya fita miki a rai sai ki ga ba abin da kike sha'awa Ila 'yar uwarki na mace saboda bai an ce ciwon ya na mace sai ya na mace wasu mata kuma sun ce abin da sa suna son yin lesbian da shike i am not talking out of my experience mun haɗu da su mun yi interview da su sai dai ba su yadda mu zo stage da su mu yi musu interview a gaban sassa ba